bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas wato miladiya a wannan darasi na ashirin da ɗaya cikin wannan littafi kitabu tauhid yau za mu tashi babu ma da'a anna ba'da hadhihi al-ummati ta'budu al-awthan babu ma da'a anna ba'da hadhihi al-ummati ta abudul awsan za mu ga a wata nuska ta wannan littafi akan ce babu ma da'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya abudul awsan ko ta abudul awsan ko ya abudul awsan dukkan su dai ma'ana tana komawa ɗaya ne babi ne da yake magana babu ma da'a babin abin da ya zo na ayoyi da hadisai anna ba'd hadhihi al-umma wanda yake nuna cewa lallai wani sashi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta abudul autan za su bautata ma gumaka ko ya abudul autan wannan sashi zai bautata ma gumaka wani sashi daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayoyi da hadisai da ke karkashin nan gurin abin da za su nuna kenan an gane ku وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا waɗannan ayoyi duk suna alaƙa da wannan babi babin da ke nuna cewa wani sashi na wannan al'umma za su bauta ta gumaka me kace yasa ba ku faɗa da wuri ai ban sani ba ai na ka tsaya ai na ka tsaya ba nan muka tsaya ba wato babin baya nan ba mu karasa ba a ina muka tsaya a ciki eh a ina muka tsaya asalin a babin baya wani ali bin husaini to ya kamata irin wannan tun da farko da muka fara ba sai mu ce daga hannu bai bayani yanzu ina bayan mun jawo duk waɗannan ayoyi ko mu sake koma baya to babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhid wa saddihi kullu tariqin yusul ila shirk wato wannan shine babin baya kenan da muka faro wanda bamu karasa ba wanda a cikin mun karanta fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sannan muka karanta hadisin Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum wato manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku sanya dakunan ku su zanto kaburbura ma'ana ku daina kauracewa dakunan ku wajen yin sallar nafila kamar yadda ake kauracewa kaburbura wajen sallar nafila wala ta taj'alu qabri 'ida kar ku mayar da kabari na kuma ya zanto wurin taruwa da za a saba ko duk mako ko duk shekara ko duk wata wa sallu alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum a duk inda kuke salatin ku zai kawo gare ni an fahimta ko wannan babu dama abin da yake karantaswa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke bayar da kariya ga ginin tauhidi don kar a rusa shi a ƙarƙashin umarni da hannun annabi za mu ga duk abin da ya umarni da shi abin da yake taimakawa katangar tauhidi ne ta tsaya abin da duk zai yi hani cewa kar a yi abin da zai iya barazana ga katangar tauhidi ne shine dama babu ma ja'a fi himayatul Mustapha sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi babi na nassoshi da suka zo suke tabbatar da kariyar da annabi ke baiwa sashin tauhidi wa saddihi kullu tariqin yusil ila shirki da yadda annabi ke toshe kowace kafa da za ta iya kai mutane zuwa ga shirka to kaga kuwa karkashin fadin sa cewa wala taj'alu qabri ida kar ku mayar da kabari na wajen taruwar ku wannan kaman toshe kafa ne dan kar a mayar da wurin wurin yin addu'a ta yadda za a yi tawassuli da annabi ko kuma ma a kai ga an ruki annabi kun fahimta da kyau وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين زين العابدين يا قوان متون يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم yana zuwa wajen wata kofa ko ta farfajiya da ke jikin katangar da kabarin annabi ke ciki fa yadkhulu fiha sai ya shiga wannan yar kofar ko wannan dan lungun fa yad'u sai ya rinka yin addu'a a wajen wato kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda gabata baya an binne shi a dakin ummi na Aisha Allah ya kare ta a gare ta to bayan an binne shi a nan gurin ka katanga na kewaye da wajen ku to kuma daga baya sahabbai suka sake watan katanga suka sake kewaye dakin to wannan a wurin sai wannan bawan Allah sai sabo na dan lungu ko wani kwarmi irin na katanga sai tsaya daidai kabarin annabi yana yin addu'a a wajen sai Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin ya ganshi sai ya hana shi ce kai nan ba wurin addu'a bane karka sake zuwa nan kai addu'a kun fahimta ku wa qala yace ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi shin ba zan ba ku labarin wani hadisi ba da na ji shi daga mahaifina shine Ali ibn Abi Talib an gane ko an a wato wato al-Husayn kenan naji shi daga wajen mahaifina Husayn an jaddi shi kuma yaji daga wajen kakana shine Ali bin Abi Talib an Rasulullah hadisi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan ba ku wannan hadisi ba kaga hadisin silsilar sa gaba ɗayan sa ahlul bait ne shine ibnu Taymiyyah yake cewa ahlu makkah adra bi shi'abiha ai yan garin makka su suka fi kowa sanin lunguna da titunan makka to haka kuma zurriyar gidan annabi su suka fi kowa sanin abin da annabi yake so a yi da wanda baya so saboda haka abin da dinnan ya hana shi ya tabbatar kakansa baya so a idan haka ya hana kun fahimta da kyau ahalu makka ta adra bi shi'abiha yace ba zan baku wannan hadisi ba qala yace ga abin da annabi ce la tattakhizu qabri ida kada ku riki kabari na ya zanto idi kamar yadda muka faɗi ma'anan idi a baya wurin taruwar mutane a wani lokaci sananne wala buyutakum qubura kar ku mayar da ɗakunan ku a matsayin kabarbara ta yadda ba ku sallolin nafila ciki wa sallu alayya ku rinka yi min salati fa inna taslimakum yablughuni haythu kuntum sallamar da za ku yi min tana iso min a duk inda kuke yanzu wannan hadisi abin da yake nunawa shi ali ibn al-husayn ya ga wannan mutum na zuwa daidai wajen kabarin annabi yana addu'a sai ya hana shi addu'an nan da yake yi ta iya yiwa yana roƙon wa kansa wani abu ne na alkhairin duniya amma tsammaninsa albarkacin wurin wannan shi yasa ya kamata ya zo wurin ya addu'a addu'an nan da yake ta iya yiwa salati ne ya zo yake annabi a wajen ko sallama yake masa a wajen dukkan su bi ma'anar am gamammiyar ma'ana suna iya shiga ƙarƙashin lafazin addu'a salati yana ɗaukar ma'anan addu'a an fahimta ko haka wani roko da zaka yi na ɗaukar ma'anan addu'a haka sallama da zaka yi wa annabi din haka shi ma na ɗaukar ma'anan addu'a ya dai ga wannan mutum yana addu'a ba tare da ya tambaye shi wani irin nau'in addu'a ne kake yi ba bai ce me kake roƙa ba me kake nema tsare ka ba shin salati kake yi shin sallama kake yi sai dai hana shi ce karka ce sai ka zo nan ko ma me zaka yi ba sai ka zo nan ba in ma addu'a zaka yi ba sai ka zo wajen kabarin annabi ba in ma sallama zaka yi ba lalle sai ka zo wajen ba in salati zaka yi ba lalle sai ka zo wajen ba ba zan baka hadisi ba da na ji shi daga babana Husaini shi kuma ya ji shi daga kakana Aliyu shi kuma ya ji daga annabi ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a faɗa muku la tattakhizu qabri ida kar ku riki kabari na wurin taruwa wanda duk zai addu'a wai sai ya je wajen kuma yadda wurin wurin daga murya wala buyutakum qubura kar ku riki dakunan ku kamar kaburbura ta yadda ba ku sallar nafila a ciki annabi ya faɗa cikin wani hadisin yace khairu salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba mafi fitiyar sallar dan adam wanda ya a cikin dakin sa sai ku ta farilla ce kun bai ko wa sallu alayya ku rinka yi mun salati fa inna taslimakum yablughuni haythu kuntum sallamar ku ko salatin ku duk inda kuke da za a kawo wa annabi za a isar masa daga nan idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah zai isar masa sawawun a cikin sallah ko a wajen sallah a ce ba bukatar sai ka je wurin kabarin ka tsaya cewa ka je wurin kabarin ka tsaya sannan ka yi salati ni ma in ce sai na je wancan yace sai ya je sai mu rike wajen idi wurin taruwa wanda kuma shi annabin ya hana saboda idan aka taru da yawa abin da zai faru shine waɗansu mu sun koshi da tauhidi da haka ba za su yi komai a wajen ba sai wanda ya dace da sunna da yawan mu kuma suna fama da jahilcin ilimi saboda haka za su rinka yin dangin shirka a wajen dan annabi ya toshe wannan kafar dan haka sai hana sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko dan idan aka samu mai yin daidai guda daya idan aka samu mazircin kabarin annabi da zai ziyara ta sunna guda daya karshe sai an samu kuma masu yin tabida kuma guda goma an fahimta ko to sai a maza toshe kafar tun shi yasa sai imamu malik ibn anas su abdullahi dan umar suna ganin ba ko yaushe ne in ka shiga masallacin annabi za ka ce sai ka ziyarci kabarin sa ba in ka mayar da cewa sallolin nan guda biyar kana madina ka je masallacin annabi ka yi sallan farilla ta azhar ta asar ta magariba ta isha ta asuba duk shigar da za ka yi ka ce sai ka je ziyartan kabarin sa wannan bid'a kai suka ce domin in ka je ziyartar kabarin menene za ka yi sallama za ka yi da salati ba abin da ka yi sama da wannan assalamu alayka ya rasulullah ba haka bane ba in ka ƙara wani abu shine kai me sallama a ah, salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad banda wannan kuma shari'a ba ce ma izinin kai komai ba suka ce to da salati din nan da sallama da za ka yi duk an tanadan maka shi a cikin sallah da za ka yi ta farilla ko ta nafila domin za ka karanta tahiya a cikin tahiya kuma za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ba kai sallama ba to kuma zaka zo kai salati dan annabi ya koyar da mu yin salati cikin tahiyya qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin har zuwa karshe to suka ce salatin da sallama da za ka yi yayin da ka je wurin kabarin ka riga ka yi shi a cikin sallan farilla ko ta nafila da ka zo masallacin suka ce yin salati da sallama a cikin sallah ta farilla ko ta nafila ya fi falala da kaurin lada sama da yin shi a wajen sallah kun fahimta da kyau akwai bambanci tsakanin mutumin da ya zo ya salati a wajen sallah da mutumin da ya salati cikin sallah mutumin da ya salati a cikin sallah saboda kasancewar ya gwamu da wata babbar ibada sai wannan girman ibadar ya shafi har salatin shi ma zama babban salati da kaurin lada sama da mutumin da ya a wajen sallah to menene bayan ka sallar farilla kuma ka je ka sake maimaita kuma wani salati ga annabi kuma daga baya a can wurin abin da zai kun fahimta da kyau shari'a wato tana koyar da mu ne abubuwa wanda wanda yake shine a tsare yadda shari'a take bukata sabanin mu abin da muke so a cikin zukatan mu ko hangen mu mu dan sai ne bid'a zo ce to ai yawaita salati ne yawaita salati akwai laifi sai ka ce yawaita salati in ba akan sunna ba yake akwai laifi in ko ya dace akan sunna fa babu laifi amma matukar akan ba akan sunna ka yawaita salati ba ba akan sunna ka yawaita kaza ba duk ibada ko mun yawanta matukar ba akan sunna kai ta fito shikenan ba za ba ta zama ibada karbabbiya ba wa qaddamna ila ma amilu min amalin fajalnahu ba mansura duk aikin da kai sai a narkar da shi a mayar da shi kura a bar daidaitawa Ranan tashin kiyama a ko wanda sun yi aikin sun wahala a aikin wujuhun yawma izin khashi'a amilatun nasiba gashi sun yi aiki sun wahala a cikin aikin amma aka ce tasla naran hamiya karshe za su shiga wuta mai konuwa saboda me aikin bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shin ake bukatan aiki ba a'a ya dace da koyarwar annabi an fahimta da kyau wannan hadisi rawahu fil muktara akwai littafi mai suna al-ahadis al-muktara na abdul gani al-maqdisi wani babban malami cikin malaman mazhabar hanabila kuma haka Isma'il al-Qadi ya rawaito hadisin cikin littafin sa Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam haka Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito hadisin sai dai bai kawo shi da tsawon sa haka ba kuma hadisi ne sahihi saboda yana da shawahid Sheikh Nasiruddin Albani ma ya kawo shi cikin ahkamul janaiz lokacin da muke karantawa in ba kuma ba to duk wannan abu da annabi ya kamar yana bada kariya ne ga bangaren tauhidi kar a shafi tauhidi da abin da bai dace ba fihi masail a wannan babi da muka karanta akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati bara'a tafsirin ayan nan ta cikin suratu bara'a la tarja'akum rasulun min anfusikum tun a darasin da ya wuce mun fassara ta filla filla as-saniyatu mas'ala ta biyu ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayat al-bu'di yadda annabi ke nesantar da al'ummarsa daga katangar tauhidi ma'ana kad a zo a raunana ta kar a matso kusa da ita ballanta na arona da ta kyale ta yadda take ghayat albudi iyakacin nesan taswa ma'ana annabi na nesantar da al'umma daga dukkan abin da zai haifar da shirka kenan as-salisatu mas'ala ta uku zikru hirsihi alaina wa ra'afatihi wa rahmatihi an ambata mana kwaɗayin annabi game da shiryarsu mu harisun alaikum an kwaɗe an ambata mana tausayinsa da rahmar mu da rahamarsa tausayinsa da gare mu sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim الرابعة مسألة هدو نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص annabi ya hana ziyartar kabarinsa a wata sifa keɓantatta kamar ka ce duk sati kamar ka ce kullum bayan la'asar annabi ya hana wannan ka ɗauki ziyartar kabarin annabi ko da kana cikin garin madina ki ci kawai bisa ga dace yau ka zo wata rana bayan kwana uku ka sace koma wata rana bayan sati ka zo wata rana bayan wata daya wata rana ma sai kai wata uku ba dai kana garin kana salati ba abin da yafi komai fa ka je masallacin sa kai sallah dan sallar sa a can gurin tana daidai da sallah wato dubu daya tana sama da sallah dubu daya a wani wurin da ba can ba sallah kuma a masallacin makka tana daidai da sallah dubu ɗari biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana an bayyana ku sallah a masjid da aka sa akwai hadisin bai haƙi da mun sha karanta shi anan ake ce da'ifi ne da yake cewa tana daidai da sallah 500 hadisin da'ifi ne daga baya bincike ya nuna mana da'ifi ne abin da aka ce tana abin da ya inganta daga bakin annabi sallah a masallacin kudus tana daidai da sallah 250 ba 500 ba can abin da duk muka faɗa ba yau mun kawo nasu din sa ya zama mansuf amfanin karatu kenan kullum in kana yi shi yasa babu ranar dakatawa ana dan maliki cewa kar ɗaya daga cikin ku ya taba jin ya kawo makular ilimi yace kai daga yau alhamdulillah bari in zauna yace kar ya haka idan ya haka to ya dauki raunin jahilci ya daura kansa saboda kullum ka ci gaba da bincike kullum ka ci gaba da bincike Allah shi mana gaban katar ma anna ziyaratahu min afdal al-a'mali tare da cewa ziyartar kabarin annabi ko tana cikin mafi mafifita ayyuka amma tare da haka ya hana mu keɓance wani lokaci sananne dan ziyara al-khamisatu mas'ala ta biyar nahyuhu anil iktari min ziyara annabi ya hana yawaita ziyara sai dai ka rinka zuwa sa'atan fa sa'atan lokaci bayan lokaci a baka ce kullum sai ka je ko kullum sau biyu sau uku to bid'a kai as-sadisatu mas'ala ta shida hassuhu ala nafilati fil baiti yadda annabi ke zaburar da mutane wajen yin sallar nafila cikin gida da yace la tajalu buyutakum qubura ma'ana ku rinka yawaita sallar nafila a cikin gida har so ake ma mutum ya keɓance wuri na musamman don yin sallar nafila a cikin gida ya keɓance wuri sananne ya saba ana yake nafila cikin ɗakinsa ko cikin gidansa A asabi'atu mas'ala ta bakwai annahu mutakarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarati sanannen abu ne a wurin sahabbai ba a yin sallah a makabarta da haka da annabi ce la taj'alu buyutakum qubura ta suka fahimci me yake nufi ma'ana ba a sallah a makabarta sanannen abu ne sun san cewa da yace kar ku mai yadda dakunan kutan farka barbara ma'ana wajen me wajen rashin yin sallah ciki da in ba haka bane sai sun nemi bayani amma sanannen abu ne A saminatu mas'ala ta takwas ta'alilu zalika bi anna salatar rajuli wa salamahu annabi ya kafa dalili ce abin da ya sa aka ce ba sai kun je kabarin su za ku yi sallama ko salati ba ya kafa dalili bisa ga cewa salatin da za ka yi da sallama da za ka yi alaihi da shi annabi ya buluguhu to hakan yana kai masa wa in ba'uda ko da akwai nisan wuri tsakaninka da shi daga nan idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad salatu za isar masa kuma a dawo masa da ransa ya ci ta wace hanya babu wanda ya sani sai Allah umur ne gaibiya al'amarin gaibu sai dai ka sallama yadda nasu ya ci amma kar ka ce to a nan adadin mu muna da yawa musulmai a Najeriya ga waɗansu a Morocco ga waɗansu a Pakistan ga waɗansu a ina ne duk mu yi salati lokaci guda aitar mutum yayi yawa nawa zai ji nawa ne ne ba zai ji ba gashi ko Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi sai a ce da kai wannan min umurul ghaibi al'amurra ne na gaibu wanda sai dai ka sallama da nasihi Allah ne ya san yadda ke isarwa annabin sa sakon salatin kowa sakon sallamar kowa annabi ya faɗa wajibi mu gaskata amma kaifiya fa duk cikin lamarin gaibu ba a san ka kawo alamatul istifhamu guda biyu kaifa walima a ba dai alamarin gaibu ba dole sai ne ka sallama maganar kaifa ta gama aiki annabi ya kafa dalili bisa ga cewa salati da za a yi masa yana kai masa wa in ba'u da ko da wuri ya yi nisa fala hajata ila ma yatawahhamuhu ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba babu kasuwa zuwa ga abinda wani ke wahamin cewa wato ai neman kusanci ne ya sa ya je wurin kana nesan da kai da wanda yake kusan da wanda yake nesan duk salatin naku do ana isaro da annabi an fahimta ko da haka kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa matafiyi idan ya yi tafiya daga wani gari zai je madina abinda ake so ya kudurce a zuciyarsa zai je madina ne don saboda masallacin annabi ba dan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabi ya shar'anta ka niko gari ka sai tiket ka nemi biza daga nan ka tashi ka tafi madina don ziyartar masallacinsa amma bai shar'anta maka ba bai umarce ka ba ka tashi don ziyartar ƙabarinsa. yayin da ka sauka a madina don ziyartar masallacin annabi to yanzu kuma ka samu kusanci da ƙabarinsa. hukuncin ka hukuncin mutumin da yake garin Madina to a lokacin nan kuma mustahabi ne ko sunna ne kuma ka ziyarci kabarinsa kun fahimci ni da kyau da yawa daga cikin maziyarta Madina suna tafiya ne dan me dan kabarin Annabi to kaga wannan ta zama ziyara ta bid'a ke sai wanda ya tafi dan me masallacin Annabi da ce la tushaddu rihalu illa ila salati masajid ba a kulle kaya a ce za a yi bulaguro sai dan wurare guda uku nan in dai bulaguro ne na tafiya dan girmama wuri a matsayinsa na shari'a sai dan wuraren nan guda uku masallacin makka masallacin annabi da ke madina masallacin kudus kaga yace masjidul masjidul haram da masjidi haza da kuma yace wal masjidul aqsa yace masjidi haza bai ce ba kabari haza kaga hadisin tamfar rana yake lokacin azhar da haka idan mutum ya je madina to ya samu kusanci da kabarin annabi kuma lokacin ko mustahabbi ne ci kabarin hukuncin saka mu hukuncin dan madina kuma a lokacin wajen ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ziyartar dukkan mata makabarta da ke madina wanda ziyartar makabarta bisa ga tsarin sunna kuma wannan sunna ne an fahimta ku التاسعة مسألة ترى كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ amalu ummatihi أمته salati wa salami alaihi kasancewar annabi yana barzahu ana bujiro masa da ayyukan al'ummarsa da suka shafi salati da sallama gare shi da ake kira da albarzakh shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama wannan abin da ke tsakanin mutuwa da mai da tashin kiyama shine ake kira mai albarzakh yanzu duk wanda ya mutu za a ce yana barzakh ba za ka ce wani yana lahira ba a'a bai je lahira ba ya ta an kiyama sai an busa kafa kuna fa yanzu kira fi naquri <laughs> fa zalika yawma idin to wannan ku ba riga an busa ba ku kenan yanzu duk wanda ya mutu yana barza. dan Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan mutane sun mutu me zai biyo baya barzakhu za su zauna a barzakhu har yaushe ila yawmi yub'asun zuwa ranar da za a tashe su kuma shi da kuma ranar tashin kiyama ita ce kuma ranar lahira yanzu ba za ka ce da wanda ya mutu ka ce a wani ya dade a lahira yau shekarar sa biyu <laughs> bai je ba ko ya shekara dubu da mutuwa bai je lahira ba sai lokacin da aka busa kaho aka binciko da mutanen da ke cikin kaburbura to sannan ne aka je lahira lahira gaba ɗaya ake tafiya lahira ba ba wanda yake riga wani zuwa gaba ɗaya ake isa lahira barzahu ne wani ya riga wani zuwa amma lahira gaba ɗaya za eto eh wannan hausa ce kawai an riga mu gidan gaskiya idan suna nufin gidan gaskiya lahira sai ka gyara hausar ka ce a in ka ce gidan gaskiya kabari wannan gaskiya ne tunda Allah ba da labarin akwai zaman kabari haka ne amma in ana nufin lahira to ba wanda ya je lahira har yanzu da sun qur'ani wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su ga annabi na barzakh tu'radu a'malu ummatihi ana bujiro masa da ayyukan wato al'ummarsa fi salati was salami alaihi wanda suka shafi sallama da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam don mun koyi wannan cikin wancan babu da ya wuce to kuma za mu tashi babu ma jaa anna ba'd hadhihi al ummati ta'budu al awthan wani sashi na wannan al'umma za su bautata ma gumaka ko ka ce ya abudul ausan kamar yadda zo a wata nuska ta littafin wani kofi na littafin ko ka ce ya abudu ko ta abudu ko ya abudu idan ka ce anna ba'd hadhihi al ummati ya abudul ausan sai zanto ya abudu kayi tazkirin fi'ili mudari'i saboda lafazin ba'adu muzakkar ne idan ka ce ta abudul awsan haka larabcin bai ɓaci ba domin ba'ada ya zama mudaf hadhihi al-ummati mudafu ilayhi yaso da dama mudafu ilayhi kuma wanda yake muzakkar yaktasibu ta'anisa المضاف المذكر يكتب يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث kun fahimta wani ya ce na'am sauran ku sun yi shiru ma'ana idan mudaf ya zanto muzakkar mudaf ilayhi kuma ya zanto muannas to wani lokacin sai mu yi ta'anisin muzakkar din nan dan makwabtaka su da me muannas kaga idan muka ce ta abudu mun yi ta'anisin ba'd kenan لأنه مضاف ومضاف إليه كون مؤنث نشين هذه الأمة على كل حال wanda suke karatun nahawu sun fahimta wanda ba su fahimta ba duk ma'anar ɗaya ce ko ta abudu ko ya abudu duk ɗaya ne abin da za mu karanta cikin wannan babi za mu karanta waɗansu ayoyi da hadisai waɗanda suke barazana cewa a cikin wannan al'umma za a samu wanda za su bauta gumaka to ga tambaya me ake nufi da wannan al'umma tun da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kasa ta gida biyu ko na ɗaukan ma'ana gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba idan an ce ummatu da'awa al'ummar da aka turo annabi ya kira su duk duniya kenan daga lokacin da annabi ya zo har zuwa tashin kiyama kowa sa ne ta fuskar kira idan aka ce ummatul ijaba waɗanda Allah ya arzuta su da ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce wannan babi za kunshi bayanin waɗansu ayoyi da hadisai da ke nuna wani sashi na wannan al'umma za su bauta gumaka wani sashi kenan eh ummatul ijaba dan idan ummatul da'awa ta yi kowa dama ya san Allah ta huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun ai wannan kowa riga ya sani amma cikin waɗanda suka ce sun ansa kiran manzon Allah kuma da karshe za a samu waɗansu kuma suna bauta maka. nassin hadisai zai nuna wannan dan a nuna ashe ba dukkan wanda ya da'awar cewa yana bin manzon Allah bane za a sallama masa sai an duba an ga bai saba ma waɗannan nassoshin da zamu karanta ba matukar ya shiga karkashin wannan nasoshin ko ya yadda awar shi na bin manzan Allah to aikinsa ya karaita shi maganarsa ta karaita shi aqidarsa ta karaita shi ba abin da zai hana ya zama mushriki kun fahimta da kyau shine Sheikh Nasir Sa'adi ke cewa maqsudu hadhihi tarjamati al-hazaru min ash-shirki wal khawf minhu babban manufa game da wannan matashiyar magana da malam ya kawo kafin mu je zuwa ga koro ayoyin dan a tsoraci shirka a kuma kiyayi shirka kar a fada cikin ta wa annahu amrun waqi'un fi hadhihi al-ummati la muhala kuma shirkan nan tabbas ne sai ta faru cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba makawa والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه كم wannan babi zai ƙunshi mayar da martani ga waɗanda suke cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah to zai wanzu cikin musulunci ba yadda za a yi fita walau fa'ala ma yunafihi ko da ya aikata abin da ke rushe musuluncin min al-isti'azati min al-istighathati bi al-qubur na neman agaji wurin wanda ke cikin kaburbura wa du'a'ihim ko roƙon su da kiran su yana ganin duk wannan bai warware masa musulunci ba to wannan babu zamu ga yadda ake masa raddi wa ma zalika tawassulan duk da ya sanya wa kiran da ya wa shehin sa dake kabari ko walin sa dake kabari ya sa masa suna tawassuli ai wannan canja sunan al asma'u la tughayyiru haqa'iq aiki idan shari'a ta samu suna shirka sai ka zo ka ce ba shirka bane kai kana yin shi ne da wani sunan daban ai sunan bai canza aikin ba an fahimta ko la ibadata ko da ya sa ma suna tawassuli la ibada bai sa masa suna ibada ba fa inna hadha batulun yace fa innal wasna domin da aka ce ya abudul awsan ai jam'in na wasan ko yace domin shi lafazin wasan ismun jami'un li kulli ma ubida min dunillahi idan an ce watan ba wai sai kai sassaken itace a gabanka ko ka sassaka dutse a gabanka a suran mutum mutumi kana masa sujada ba wai sai kai haka zama wasan ba wasan suna ne da ya shafi dukkan wanda aka bautawa ba Allah ba la farqa bainal ashjari wal ahjari wal abniyati ba bambanci tsakanin itatuwa ba bambanci tsakanin duwatsu ba bambanci tsakanin gine-gine ko wata katanga ka zo ka tsaya gabanta kake tabarruki da ita ka bautata mata kenan wala bainal anbiya'i was salihina ba bambanci tsakanin bautar annabawa da salihai wa salihina kuma waɗansu mutanen da yake bokaye ne fi hadal mawdi wa huwa al ibadatu fa innahu haqqul lahi dawu kusan dai ibada haƙin Allah ne shi kadai faman da ghayra lahi duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba wannan wani kowane ne aw abadahu ko ya bautata masa faqad ittakhadahu wasana to ya rike shi a matsayin wasan gunki ba wai sai ka sassaka mutum mutumin sa matukar ka kiraye shi to ka mai shi gunki kenan an gane ko wa kharaja bi zalika an ad-dini wanda haka kuma ya riga ya fita daga addini kenan ka cokan wa lam yanfa'ahu intisabuhu ila al-islam dangantuwar zuwa ga musulunci ba ta yi masa amfani komai ba ya faɗa a baki kuma ga aikin sa ya karaita shi fa kam intasaba ila al-islam min mushrikin wa mulhidin wa kafirin munafiqin ya so nawa ne muka samu waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci arhali ko gasu suna shirka suna ilhadi suna kafirci da munafici wal ibratu bi ruhi din abinda ake kula ruhin addini da kake kai da shi shine ruhin addini da kake kai wanda maganganunka da ayyukanka suke nunawa ba da awarka ba ta baki cewa ni kaza ne wa haqiqatuhu da haqiqanin addinin la bi mujarrad al asami wal alfas ba wai kawai sunaye da lafuzza ba allati la haqiqata laha kun gane ko malai ce babu ma da annaba da hadhihi al-ummati ta'budu al-awsan wa qawlihi ta'ala alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru ha'ula'i ahda min allazina amanu sabila wannan shine cikon ayar Allah ce alam tara ila utu nasiba min alkitab alam tara baka yi baka duba baka zira ido baka kallo ila utu nasiban min alkitab zuwa ga waɗanda aka basu wani rabo na littafi wato utu nasiban min alkitabi an basu wani rabo na ilimin wani littafi da aka sokarwa annabinsu tare da haka yu'minuna bil jibti wat taguti suna yin imani da al suna yin imani da tagut to malamai sun yi sabani wajen fassaran al jibtu wadanda suka ce al shine sihiri suna yin imani da sihiri tare da cewa an ba su rabo na ilimin littafi saukakke daga sama wanda duk littafin da Allah ya saukar daga sama kuma yana yaki da me sihiri amma su suna da ilimin wannan littafin kuma suna imani da me sihiri waɗansu suka ce aljibitu shine as-sanamu gunki gashi an ba su rabo na ilimin littafi saukakke daga sama tare da haka suna imani da gunki wa kuma suna imani da tagut idan an ce tagut wato an ciro shi ne daga kalmar at wanda kalmar at tana nufin shishigi ko ƙetare iyaka da haka idan an ce tagut shine kullu ma tajawaza al-abdu haddahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abinda sa bawa ya ƙetare iyakar Allah to ya zama tsagutunsa shi ne ibn al-qayyim ke kara bayani yace mimma abudin aw matbu'in aw muta' mimma abudin aw matbu'in aw muta' yace abin nan da ya sa ka ƙetare iyaka sawa'un abin bauta ne ka bauta masa ka ƙetare iyakar ubangiji aw matbu'in ko kuma wato ainihin abin yawa biyayya ne shine suka ce kal ulama kamar malamai waɗanda suke ba kan gaskiya ba su sa ka kauce wa nassin qur'ani da nassin hadisin annabi da gangan to ya zama dagutun ka kenan aw muta wannan muta suka ce kal umara was salatin kamar sarakuna da shugabanni waɗanda suke sa mabiyansu ko barorinsu ko waɗanda ake kira bayan sarki su saba ma Allah ka san saban Allah ne kai dan kawai bawan sarki ne to sarki ya zama dagutun ka in malam kuma yasa ka kaucewa nassin qur'ani nassin hadisi da gangan to malam ya zama dagutunka in wani abin bauta da kake roƙonsa kake neman taimakonsa agajinsa kake fakewa da shi lokacin da musiba ta kewaye ka to shi ma zama dagutunka to ubangiji ya ce ba ka kallo zuwa ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi amma tare da haka yu'minuna bil jibti wat taguti gashi suna iman da aljibt sihiri ko gunki wa tagut kuma suna imanin tagut wa yaquluna lil kafaru har kaga suna nuna kafirai suna cewa haula'i ahada min allazina amanu sabila ai waɗannan kafiran sun fi shirya ma sama da mummunai wannan aya ta sauka kan malaman yahudu waɗanda suke da attaura a hannunsu attaura ba ta yadda da tsafi ba ba ta yadda da bautar gunki ba attaura ba ta yadda da neman taimako wurin wani ba an fahimta ku attaura ta ba da bushara da siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba da bushara da zuwansa da garin da zai rayu duk gaba daya sun san wannan amma kasancewar annabin ba a cikinsu yake ba sai suka bijirewa abin da zo da shi inda ba dan kabilar su bane suna sane utu nasiba min kitab amma suka ƙi yadda da shi har da mai tambaya ya tambaye su tsakanin abin da kafaran maka suke kai na tsafi da bautar gumaka da abin da wannan sabon annabi mai da'awar annabta yake yin da'awa cewa na tauhidi wanne ne daidai sai malaman yahudu suka ce ai kafaran maka suke kan daidai ba annabi muhammad ba يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا saboda kawai tsabagen faɗa da gaskiyar da annabi zo da ita to abinda nake so in ce da ku menene dangantaka tsakanin matashiyar magana da wannan aya a nan ne za ku gane ilimin da Allah ya baiwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ce babin da yake nuna wani sashi na wannan al'umma za su bautata wa mai gumaka sai kuma ya kawo mai sai kawo wannan aya to me dangantaka tsakanin wannan aya da kuma wannan matashiyar magana shine suka ce dangantakar magana za ta fito fili musamman idan mun je can gaba hadisin annabi da yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza wallahi a cikin ku sai an samu wanda za su bi tafarkin wanda suka gabace ku yanzu wannan magana ta wannan aya tana magana ne gawa yahudu ba suna wanda suka gabace mu ba me suka yi ga su suna da rabon littafi amma kuma suna me shirka sun yadda da me tsagutu sun nuna kafirai sun ce sun fi mai mummune shirya to annabi ce kuma lalle a cikin mu sai an samu wanda za su yi wa yahudu biyayya kan wannan abu <laughs> ina ba kun fahimta kuma wannan annabi da wannan abu da annabi ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba a nan kasar aka samu babban shehin da rika yana tijaniya aka zo zaɓe ce da ka zaɓi ɗan izala gara ka zaɓi kirista ya yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda min allazina amanu sabila ya faɗa a gidan rediyon Kaduna kowa ya ji shi ce da ka zaɓi ɗan izala yace gara ka zaɓi kirista inda za ka jefa ƙuri'a haka ya faɗa kowa ya ji ai wannan ba wata bakar magana ba ce ba wa qawlihi ta'ala qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil aya ta gaba ubangiji yace qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah qul kace da su hal unabbi'ukum kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalika ga abin da yafi wanda ya wuce baya sharri masubatan inda Allah dangane da sakamakon abin wurin Allah kuna son in faɗa muku me yafi sharri malla anahu Allah wanda ya fi kowa mummunan sakamako a wajen Allah shine wanda Allah ya la'anci wa ghadiba alaihi kuma ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata kuma ubangiji ya sanya a cikinsu aka samu birai wal khanazira da aladu wa abada tagut kuma a cikinsu aka samu wanda ya bauta wa tagut wannan aya ta sauka ne dan mayar da martani kan yahudawa suna izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun ji kiran sallah da annabi ya sa a yi don a zo a halarci jam'i sai su rinka wa abin izgili wa idza nadaitum ila salati takhazuha huzuwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun wato idan an kiran su zuwa ga sallah sai su rinka wa abin izgili suna mayar da musulmai abin yau izgili to sai Allah ya saukar da wannan aya ya lakkana wa annabi hujja faɗe su mu da muke kiran sallah wadda ta kunshi tauhidi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah mu da muke kiran sallah wadda ta kunshi kira zuwa ga rabo hayya ala salah hayya ala fala shin mu ne muke kan sharri ko waɗanda a cikin tarihi iyayensu da kakanninsu aka samu waɗanda Allah ya tsinewa ya mayar da su aladu ya mayar da su birai a cikin su aka samu wanda ya bauta gumaka tsakanin mu da su <laughs> wane ne wanda yake eh, sharrin min zalika masubatan inda Allah wato kaga an faɗa yahudu wannan magana don su rufe baki ba su da abin cewa a tarihin musulmai na lokacin annabi wanda wannan aka samu a cikin musulunci babu wannan barnas amma a cikin su fa akwai wannan barnas kuma sun san akwai ta da akwai labarin cikin littafin su a saura da lijina cewa lalle a cikin su an samu waɗanda suke wato ubangiji ya mayar da su birai su ne mutanen da suka yi kamun kifi ranar asabar aka haramta musu kamun kifi ranar asabar suka yi Allah madaukakin sarki mai da su birai falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasi'in a cikin su kuma an samu waɗanda aka maishe su aladu a cikin su kuma an samu waɗanda Allah ya la'ance su li'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu a cikin su an samu waɗanda Allah ya yi fushi da su alam tara ila ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ka gani ghairul maghdubi alaihim duk yahudu da waɗanda Allah ya fushi duk suna da wannan tarihi da haka sai suka kulle baki baki magana to shikenan tunda wannan shine abinda wato siffofin yahudu suke wato suna cikin al'ummar da suka gabace mu wato ubangiji ta'ala ya la'anci waɗansu cikin yahudawa ubangiji ta'ala ya mayar da waɗansu sun zanto birrai ubangiji ta'ala mayar da waɗansu sun zanto aladu waɗansu kuma wato sun bauta wa tsagut to sai a ƙarshe hadisin da zamu zo annabi ke cewa sai kun bi ta farkin waɗanda suka gabace ku ma'ana irin dangin ayyukan can da yahudu suka yi sakamakon jin yawo kansu mu ma a cikin masu da auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an samu mai wanda zai wannan aiki shine alakar wannan aya da musakiyar magana a cikin su an samu waɗanda ya la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim ya ce mutum hudu Allah ya la'ance su sai mu duba maga cikin hudun nan akwai su cikin wannan al'umma mun taba ji ko ganin su ko mu taba gani ba in mun taba gani kaga ya gaskata kenan in ma mu taba gani ba abin zai zo nan gaba annabi ce la'ana Allahu man la'ana walidayki duk wanda ya zagi iyayensa to Allah ya la'anci a tarihin mu mun taba ji ko gani wanda zagi iyayensa to ba adadi mu <laughs> ba adadi la'ana Allahu man zabaha li Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ɗin ba ya yanka don dodo ko don gunki kun taba ji ko ku ji ba ko ba abu ga yi nan da yan tsubu da waye da wanda suke binne jaki da rai da wanda suke binne abin da ya halatta a ci da wanda bai halatta a ci ba ma duk ga sunan suna da awar musulunci bayan duk arna ne wallahi ba musulmai ne ba kawai sunan musulunci ba zai amfani su da komai wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma la'anallahu man awa muhdisan duk wanda ya bayar da mafaka ga mai barna Allah ya la'anci shi mutum na sayar da giya ka bashi hayar gidanka yana sayar da giya ya bude shagon sayar da giya mace tana karuwanci ka ba ta hayar gidanka duk wannan ba ya shiga ciki ba mutum na sayar da kayan maye ka ba shi hayar shagonka ko kantinka mutum na sayar da kayan sata ka ba shi hayar shagon ka ko kantinka mutum ya yi sata ka je ka yi belinsa bayan an kama shi mutum ya yi barna ka je ka ɗaukar masa lauya ka ba shi kariya ko ka zama kai na lauyansa akwai cikin wannan al'ummar ko babu duk wanda ya wannan awa mu muhdisan kenan mutum dan bid'a ka ba shi kariya ya ci gaba da yada bid'arsa duk ka shiga ciki sai kuma yace la'anallahu man ghayyara manarar arzi Allah ya la'anci dukkan wanda ya canja iyakar ƙasa ka ciwo mutum iyakar gona la'anta ta shiga ka ciwo mutum iyakar filoti la'anta ta shiga to ba cin iyakar filoti ake ba kwace shi ake in kana da filoti a bayan gari wallahi baka zuwa yanzu yanzu zaka je ka tarar wani ya kama gini sai ba kana takaman kai takardu ba shi ma sai je takardu zai je sai ya binciko a ma'aikatar kasa da safiyo takardun ka ranar yaushe ka mallaka a rubuta cewa ka mallaka ranar sha biyar ga watan jun a 1990 wato kaga shekara takwas kenan da suka wuce baya ko tara shekara takwas da suka wuce baya to sai ai backdating na sababbin takardu da za a yi masa a sa shi kuma ya mallaka tun a 1987 ko 1986 to sai ku yaya kai da shi waye mai gida ba wacin iyaka ba cinye filin ne gaba daya yanzu akwai nan da ya wuce wannan tunda mai cin iyaka ma an tsine masa ballantana wannan dan me ba za a tsinewa wannan ba to kaga cikin al'ummar annabi Muhammad idan a yahudu an samu waɗanda Allah ya la'ance su to anan fa to sai kuma waɗanda ubangiji ya mayar da su birai to wannan sai a kalli me suka yi Allah mai su birai ba lalle bane yanzu a cikin mu a samu wani ya zama buri din tunda mu wannan ba za ta same mu ba tana cikin abin da annabi ya roƙa mana azabar da ta wuce bayan mu kar a mana irin ta amma menene aikin da suka yi yasa aka maishe su burai shine dabara dan a halatta mai haram ubangiji ta ala ce kar ku kamun kifi ranar asabar haramun ne ranar asabar sai su ga kifi ya zo har gabar teku da kansa ranar da ba asabar ba kuma ba sa ganin kifi sai ɗan ya jefa musu wasu wasu yace abin da ya kamata ku yi shine da an hana kamu na ranar asabar to ku zo ku sanya tarko ku sanya koma ku sanya raga idan ya zo duk ku zagaye daidai inda ya zo gabar teku ku zagaye ba ku kama shi ba kaga ko da gobe lahadi ba zai iya koma cikin teku ba waɗansu suka ce a ba haka suka yi ranar asabar suna واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم التي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون تكاغا دبارة سكي سكا ميردا حرام تزومي تزوم حلال أين زباب وأنن دبارون kaga la tattabi'unna sunnata man kana qablakum to shi yasa malamai suke cewa karkashin mayar da su birrai wato akwai wata hikima su sun ɗauki halal ne haramun ne suka yi dabara suka yi mata kuskurima suke nema su mai ta mai halal in wani ya gani sai ga ka aiko kamar ta yi halal to shi yasa sai ya kasance fakanal jaza'u min jinsil amal sai sakamakon da aka yi musu ya dace da irin aikinsu. su su ma sai aka mayar da su in ka ga buri sai ka ce ka aiko ya so ya kama da mutum zai ba mutum bane ba fa kana al jaza'u min jinsil amal sai jinsin ukubar ya zanto jinsin aikin an fahimta ko to waɗanda suka zama aladu aka sai su aladu kuma su kuma ɗansu malamai suna cewa saboda rashin kishin su ne da zinace zinace da yawan kishi rashin kishi a cikin su an rinka samun ma wanda zai zane da kanwasa da yarsa da yarsa ta cikinsa. kamar yadda alade shi kuma yake da wannan dabbancin alade ne yake rashin kishi duk cikin dabbobi ba kamar alade kuma alade zai zo dan sai mutu kuma ya cinye kaga ya akul min bani jinsihi to kuma cikin abin nan kenan wanda al'umma ba san wanda suka rika cin yan adam ba su kuma yadda alade ke cin bani jinsihi su ma ya akulun min bani jinsihi wa abada tagut bauta gumaka kuma wannan gashi na ayi asali wannan shine dangantakar wannan aya da wannan babu qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shi in ba ku labarin abin da yake mafi sharri sama da wanda kuke tsammanin sharri ne ku yahudu ga mafi sharri masu wanda ya fi mafi sharrin sakamako wajen Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wanda ya fi kowa mummunan sakamako wajen Allah kenan ko wa ghadiba alaihi kuma yayi fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma ubangiji a cikin su ne ya sanya birrai da wato aladu wa abada tagut kuma a cikin su aka samu wanda ya bauta gumaka wajen wa abada tagut akwai kira'a biyu ko wa abudat tagut ko wa abada tagut idan an ce wa abada tagut sai to abada fi ilimadi ne ai minhum man abada tagut kenan idan aka ce wa abuda tagut sai zanto abuda mafulan bihi mansub ne matsuf ne ala al-khanazir da kuma al-qirada wa ja'ala minhum al-qiradata wa ja'ala minhum al-khanazira wa ja'ala minhum abuda taguti abuda sai zanto jam'i ne na abd wato sai zanto taguti kenan wannan abd ya zanto mudaf at-taguti mudaf ilayhi kenan an fahimta ku wato kira'a guda biyu ko ce tabbatacciya ce tana cikin kira'o'i saba'iyya sannan kuma akwai abin da shafi fa'ida ta luga ubangiji ce malla malla'anahu Allah wa ghadiba alaihi kaga alaihi a zamiri na kuma zuwa ga me zuwa ga man la'anahu Allah sannan sai ce wa ja'ala minhum wannan minhum zamiri na kuma zuwa ga wa zuwa ga dai man la'anahu Allah saboda man tana daukan ma'anan mufrad tana ɗaukar ma'anin mai jam'i dan anuna tana ɗaukar ma'anin mufrad fa ada ilaiha dhamiru mufradan wa ghadiba alaihi dan anuna tana ɗaukar ma'anin jam'i kuma ada dhamiru majmu'an eh, wa ja'ala minhumul qiradata minhum saboda man a lafazin mufrad ne amma ma'anarsa kuma ma'anin jam'i da haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimumin kaga yace man ya kulu ba a ce ba ya na saboda kasancewa man lafazi ne mufrad ta fuskar lafazi da haka ya kulu kuma shi ma sai zanto mufrad kenan amma da aka ce wa ma hum bi mu'minin wannan dan saboda ma'anan man jam'i ne sai kuma aka kawo zamiri ya zama jam'i kenan wa qawlihi ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida da fadin Allah ta'ala da yake faɗa cikin jerin ayoyin da suke bayanin kissar ashabul kahf qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke da rinjaye kan al'amarin su suka ce lanattakhizanna alaihim masjida lalle za mu rike masallaci alaihim akan kaburburan su ko a inda suke rufe din nan cikin kogon dutse za mu yi masallaci a wajen wannan kissa ce ta ashabul kahf wanda kisa ce mai ban mamaki kamar yadda ubangiji ta'ala wato ya ba da labari ta kansa cikin qur'ani yace kisa mai ban mamaki a am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba ban mamakin ta mutane ne guda bakwai kacal suka yi imani a garin da duk ake shirka amma tare da haka suka jure karfin imanin su yasa har suka gwammace su bar garin su je su yi hijira su fita daga garin suka je suka shiga cikin kogon dutse ubangiji ta'ala ya sa musu barci har tsawon shekara 309 wa labisu fi ka hafihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a a cikin wannan shekara ɗari uku da tara suna barci ubangiji ne ke juya su dama ya juya su hagu Wani wa nuqallibuhum zata ne wa za ta shimali saboda kar su tsaya a dama kaɗai jini ya taru a wajen nan ya bushe ya kasance sashen jikinsu ya shanye kar su tsaya a hagu kaɗai sai ubangiji ya rinka juya su da kanshi Wani wa za ta yamini wa su cin wa kalbuhum basitun zira'ihi wa sai law tala'ata alaihim lawallaita minhum tiraran wa lamulita minhum ru'ba idan ka je kuma suna barcin fa amma kai ka ce a farke suke wata hasabuhum aiqazan wa hum rukud kai ka ce a farke suke alhali kuma suna kwance suna barci har suka farka suka tura daya domin je so musu abinci ya je da nau'in kudin da tuna an daina yayin su kudin mutan da shekara 309 an zama kudin mutan da saboda haka abin mamaki yana mutane suka abin nan dinsa daga karshe aka biyo shi ya rugo a guje zuwa shi yan uwansa suka shige cikin kogon nan ubangiji ta'ala ya batar da su ba tare da abin nan ba da wannan mutane suka biyo su suka zo suka gani sai suka ce mu gina masallaci a wajen to wanda suka ce a gina masallaci a wajen in ma dai masu da bin wani annabi ne to yahudu ne ko nasara wanda duk yawanci waɗanda suke kisar a cikin malaman tafsiri suna nuna cewa nasara ne in kuma dama ba musulmi bane ba dai sun ce su gina ɗakin ibada a wajen dan masjid din na ɗaukar ma'anar ɗakin ibada wala Allah masallaci ko wannan sa ko ma dai menene sunnar waɗanda suka gabace mu ne ba sunnar mu bace ba annabi kuma ce la tattasizunna la tattabi'unna sunana man kana qablakum wal quzzati bil quzzati yanzu sai zanto gina masallaci a wurin kaburbura shin sunnar annabi Muhammad ce ko sunnar al'ummomin da suka wuce baya ne wanda suka wuce baya ne yanzu za mu koyi da su kenan yadda ba za mu koyi da su ba wajen abin da muka kirga a baya haka ba za mu koyi da su wajen wannan dan shine hikimar kawo ayar karkashin wannan babu an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil-quzzah hatta law dakhalu zuhra dabbin la dakhaltumuh قالوا يا رسول الله al-yahuda wan nasara qala faman akhrajakum an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum lalle wallahi tabbas sai kun bi tafarkin waɗanda suke kafin ku mu'akkidat guda uku ga lam al-muwatta ga kuma al-qasam al da ana kaddara wallahi kafin lam an fahimta ku ga kuma nunu tawkid annabi ce lalle wallahi tabbas abu nawa kenan uku tattabi'unna sunna man kana qawlakum za ku bi tafarkin waɗanda suke kafin to da annabi ce tattabi'unna wannan am ne ko shin wannan ya shafi kowace kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummar annabi Muhammad sai yayi koyi da yahudun Nasara ko yana nufin wani sashi namu ne zai koyi da yahudun Nasara sai waɗansu malamai suka ce amun ma'anahu ma'anar khas lafazin am ne da annabi ce lalle za ku bi sai dai ba mu duka yake nufi ba wani sashi daga cikin waɗansu malaman suka ce balil amu barkin ala umumi wannan am din yana nan a yadda yake ana nufin lalle a cikin mu sai mun biya hudu da nasara sai dai wannan kila ya koyi su wajen sa takalmi wannan ya koyi su wajen sa shet wannan wajen zanzaro wannan wajen belt wancan wajen wani gina kabari a masallaci wancan wajen shirka wancan wajen cin riba wancan wajen hasada wancan wajen girman kai wancan duk ga siffofin su nan a cikin mutane cikin ma akwai wanda zai koyi da su cikin abin da ke sako ne kadai bai kai shirka ba akwai wanda zai koyi da su cikin abin da ke shirka ne da kafirci karara la tattabi'unna sunan man kana qablukum suka ce al'amu huna bakin ala umumi illa man sha'a rabbuka kila sama yan tsaro ka dan waɗansu kuma za su aske gemu ne <laughs> qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah al yahuda wan nasara wanda kace zamu bi kana nufin yahudu da nasara kala sai annabi ce faman to in ba yahudu da nasara ba wa wato al yahuda wan nasara wata ruwayan suka ce al yahudu nasara idan an ce al yahudu nasara sai zanto ana kaddara da wannan kabar ne kenan nasara idan an ce al-yahuda wan nasara sai ya zanto ana kaddara fi'ili kenan a ta'anil yahuda wan nasara a taqsidul yahuda wan nasara shin kana nufin yahudu da nasara annabi sai kuma in ba su ba wa nake nufi akhrajahu aha hazwal quzzati bil quzzati wato za ku yi koyi da su hazwal quzzati bil quzzati daidai daidaitar wato ainihin bangare kunnen mashi da kunnen mashi idan aka ce ga mashi ba yana da kunnuwa guda biyu ba haka wannan kunnuwan guda biyu ai daidai waje da suke ku wajen tsawo wajen menene wajen mai iri ɗaya ne yace to yadda aka samu daidaita tsakanin kunnuwan mashi guda biyu haka za a samu daidaita wajen waɗansu kusurin ga aikin yahudu don sara yahudu sun gina masallaci a kabari haka za a samu waɗansu ku su gina masallaci a kabari yahudu suna cin riba haka za a samu waɗansu ku rayuwa a kan riba yahudu sun yawaita zinace zinace haka za a samu waɗansu ku yawaita zinace zinace yahudu sun yi wa attaura da linjila tawili sun kautar da ma'ananta an ce wa dukul babu sujadan wa qulu hittatun ku ce hitta sai suka ƙara nunun suka ce hinta suka yi ƙarin nun to kuma waɗansu ku za su yi tawili Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai suka ce istaula ba istawa ba suka ƙara lamun kamar yadda hudu suka ƙara nunun a can yahudu suna da girman kai haka za su samu masu girman kai haka dai hazwal kuzzati bil kuzzati irin daidaituwar kunnan mashi da kunnan mashi hatta law dakhalu juhra dabbin inda a ce ma za su shiga wuri mai matsatsi kamar ramin wato damo la dakhaltumuhu kuma sai kun shiga ciki duk abin da suka yi sai an samu cikin ko da zai koyi da su qalu sai manzo sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa yahudu kana nufin yahudu da nasara qala fa man yace in ba yahudu da nasara ba wani ke ne to shine malamai suka ce nan mubalaga na annabi ce ko da ramin mu suka shiga sai kun shiga to balanta na babban rami kuma mai matsatsi ma mai wahala abin da yake mai wahala koyi da su ma sai kun yi balanta na kuma mai sauki abin da kawai duk turawa suka tsaro ko na siyasa ko na tattalin arziki sai a dauka kawai shine tafarkin biyu wani ya tsaya yana kare shi a rediyo da talabijin dan musulmi yace ai dole kaza za a yi yana ganin addinin sa ma kawai kauyanci ne to annabi ya faɗi wannan abu shine malamai suke cewa shin annabi ya faɗi wannan dan mu yi abin ne ko dan mu sanci abu dan mu santa amma duk yadda muka da nisanta kuma wanda Allah ya nufin fitinar sa dole sai kaga ya faɗa ciki ba yadda zakai yi cikin waɗanda suka fada cikin wani ya ji wa'azi ya daina wani ya ji wa'azi ya ɗauki kashi uku cikin biyu cikin hudu ya watsar wani kashi ɗaya wani san ma ba zai ji ba mai duk wa'azin da zaka yi babu ruwansa yana nan kawai yana ganin kai ne baka gane ba shi ya gane Allah ya tsare mu to ina ganin saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah aya fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun abinda wannan aya take cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da yawan su su mutane ba su yi imani da Allah illa wa hum mushrikun face sai ka samu suna yin shirka ma'ana da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah cikakken imani da shi sai ka samu suna shirka wannan shirka kila ta zama babbar shirka kila ta zanto karamar shirka masu yin imani da Allah kuma su zo suna babbar shirka shine wanda za a ga sun yarda da Allah a bangaren rububiyya amma ba su yarda da Allah ba a bangaren uluhiyya wanda wannan shine asalin shirka kafaran makka kowa ya yarda ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah yanzu sun yadda Allah ta ya kenan amma ba su yarda su bauta mu Allah shi kadai ba kaga shine ma yuminu aksarhum billahi illa wa hum mushrikun ko ya zanto masu karamar shirka wannan har ta a cikin musulmi za a samu waɗansu suna karamar shirka an tambaye annabi karamar shirka kuma hadisi ya tabbata wato cewa riya yana cikin karamar shirka annabi ce abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka sai suka ce menene karamar shirka sai annabi ya ce riya to kaga wannan zaka samu da yawa daga cikin musulmai sun yi imani da Allah amma kuma suna karamar shirka da haka ko dai zanto babbar shirka ko karamar shirka wannan kuma yake cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi menene wannan yake nufi shin wannan yana nuna cewa ana yin aiki don Allah da manzon Allah ne ko ko me manufarta wannan tambaya ce mai kyau abinda hadisi yake cewa mal a'malu niyyat wa mal kulli mar'in ma nawa lalle kowane aiki ana bukatar niyyarsa kuma lalle kowane mutum akwai irin niyyar da yake yi akwai wanda zai niyya don Allah a cikin aiki sai ga ya dace da samun lada a wajen Allah akwai wanda zai niyya wajen su zai aiki don a yaba masa to wannan sai ga ba da ladan komai a wajen Allah shine fa inna mal kulli mar'in ma nawa niyyar mutum na tafiya ne zuwa ga abin da yi ko aikin mutum zai tafi ne gwargwadon yadda niyyarsa ta tafi idan niyya ta zama dan Allah a bada sakamako mai kyau idan niyya ta zama dan Allah babu sakamako kenan amma fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda yayi hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijira tana nan ga Allah ta zama ta Allah ta manzon Allah anan ba yana nufin aiki a yi shi dan saboda Allah kuma a yi shi dan saboda manzon Allah ba a'a shine ibn al-qayyim ke cewa dama ita hijira din guda biyu ce akwai hijira zuwa ga Allah akwai hijira zuwa ga manzon Allah yace hijira zuwa ga Allah ta fuskar tauhidi an fahimta ko ma'ana ba ba za ka bauta kowa ba sai wa sai Allah ba za ka yi hijiranka ba sai wa Allah ya baka sakamako hijira zuwa ga manzon Allah kuwa ta fuskar da'a ibadan nan in zaka yi ba zaka yi ta ba sai akan koyarwar wa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijiran nan in zaka yi zaka yi ta a salon da annabi ce ai hijira ba salon da bai ta ai hijira ba annabi ya ce a yi hijira daga gari na kafirci wato a tafi zuwa garin ina musulunci to kai kuma sai ka ce hijiran ka za ka yi daga garin musulunci zuwa garin kafirci ta zama hijiran manzo Allah kenan kaga bata zama hijiran manzon Allah ba dan haka abinda wannan ke nuna wa al hijratu ila Allah ta'ala inna ma takunu bit tauhidi wal hijratu ila rasulillah inna ma takunu bit ta'ati wal mutaba'ati shi yasa ibn al-qayyim ya littafin sa mai suna tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn yayi magana akan hijira zuwa ga Allah da hijira zuwa ga manzon Allah ko kaɗan wannan hadisi baya nufin yin aiki domin manzon Allah dukkan aiki ana yin sa dan mai dan Allah kadai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina mukhlisina lahuddina ba ce mukhlisina dina lahu a'a mukhlisina lahu ad-dina ala lillahi dinul khalis shi kadai ake wa ibada ba a yi ibada ko sadaka ko wani abu don manzon Allah ana yin ibada ne don Allah sai dai ita ibadar a yi ta yadda annabi ya nuna cewa a yi kar a yi a wani tsari ko wani salo ba yadda annabi ya ce ba tambaya ta gaba wanda yake cewa me ya fassara wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan mun sha fassara ta a nan gurin ma'ana da yawa annal masajid lillahi fala tad'u ma allah ada masallaci dakunan ne Allah karka kira wani tare da Allah a ciki abinda ake nufi da tad'u anan gurin addu'a wa nabi ma'anar ibada karka bauta wani tare da Allah a cikin masallaci masallaci wurin bautar Allah ne shi kadai ba wai karka kira wani tare da Allah ba kamar kira na cewa wa na zo ka kira sunan wani cikin masallaci wani ya ce Allah ya bala fala tad'u ma allah ada wannan ba haka bane ba kira da sunan ibada shine ba za ka kira wani ba a masallaci tare da Allah ko ya zanto almasajid a nan gurin ana nufin gabban da ake yin sallah da su annabi ce an umarci ne da in yi sallah kan gabbai guda bakwai su ne goshi da hanci a matsayin gaba daya sannan kuma gwiwoyi sannan kuma tafukan hannu sannan kuma ya yatsun kafa ta dama da ta hagu kaga wannan gabbai ne guda bakwai idan ka hada annabi ce a kansu aka ce in yi sujada to waɗannan gabbai haƙƙi ne na Allah ba a rusuna su don girmama wani sai Allah kaɗai shine falata ta da annal masajidillahi fala ta da umma Allah ahada abu na ƙarshe wani bawan Allah yake cewa yana zuwa wannan makaranta karatu amma mahaifinsa ya yi yunkurin ya hana shi sai dai kuma duk da haka yana zuwa boye ba tare da sanin mahaifin nasa ba shin yayi laifi ba wani laifi da kai ta ta li makhluqin fi ma ma'siyatil khaliq kar ka dauka sai nan makarantar duk wata makaranta da zaka je ka da an ce Allah ya ce annabi ya ce wajibin ka ne a matsayin ka musulmi ka je ka mahaifinka kuma ba ya da damar da zai hana ka a shari'ance na ka je wurin da zaka koyi qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya hana ka nan baya cikin abin da ake ma haifi da'a kaddar cewa yake kar ka je kai kuma ka ce sai na je anan ba kai masa sako ba ba wani saba masa da kai to balantana kuma da yake kar ka je kai shiru ka kyale shi sai da kai kana zuwa kana karo kana karo ta fuskar addinin ka shikenan magana ta riga ta kare an fahimta ko ba wai sai nan makarantar kaɗai ba duk inda ake karanta qur'ani da hadisi mahaifi kare hana dan sai ji in ko mahaifi ce zai hana ɗaya je to a nan gurin baya cikin abin da ɗa zai wa mahaifi ɗa'a a kai idan ya ɓoye ya a ɓoye ba tare da sanin mahaifinsa babu wani sako da yake kansa dan asalin shi mahaifin ya gina abinsa ne ba akan abin da ya dace ba shi kila kawai abin da aka ce masa nan gurin makarantar yin izalaci ko makarantar magiya annabi wanda kila sai ka zo nan gurin su ɗari baka zama ce ka shiga izala ko ka yi abin nan ba mu dai ko za mu ce Allah ya ce annabi ya ce ba magana ta kare ba to idan kuma wannan shine izala to waye kuma zai ki Allah ya ce ya ki annabi ba eh, imam shafi'i aka ce yana son ahlul baiti sai aka ce a ya zama rafidi dan shi'a ya <laughs> ce wai ya zama ya zama rafidi ya zama dan shi'a cewa a so ahlul baiti sai aka ce ayya ya zama dan shi'a <laughs> sai rera baitun wakarsa in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad as-saqalani anni rafidu yace in mutane suna ganin san zurriyar gidan annabi shine shi an ci to daga yau ayi shi lashe shi iya zama dan shi'a in dai san zurriyar gidan su ne wannan yace to ayi shi na zama haka ai san zurriyar gidan annabi daban shi an ci kuma daban ko shi an ci wani tafarki ne daban amma idan an samu masu rudaddiyar kokolwa da suke ganin duk mai san zurriyar gidan annabi ya zama dan shi'a yace to ni ma ku kirga ni ciki inji imamu shafi to shi sai ka zo nan gurin so nawa ba za ka ji an yi maganar kowace kungiya ba sai dai mu ce ka bi Allah ka bi manzon Allah babu ruwan mu da cewa ka ba wani malami guda ɗaya namu da muka dasa a gaba muka ce ka bi shi ha kuma mu mu ce kai ka zo ka bi mu ba kawai ta muka yi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta riga ta kare a bambancin mu da su kenan su kuma sauran za su ce ko ka bi Allah ka bi annabi ba za ka karba ba sai ka bi shehi kaga bambancin mu da su kenan ko yanzu ka ce na yadda in ba Allah na yadda in ba manzon Allah duk ba zan ba kowane shehi ba har yanzu ce kai munkiri ne bambancin mu da su kenan mu ko ba ma ka bashin komai sai ka bi Allah ka bi manzon Allah ka bi qur'ani ka bi hadisi bisa ga koyarwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka kara komai kar ka rage duk wanda ya bi qur'ani ba hadisi ya zama naka sai ce a a dole sai an ne ba kadiri ko an ne ba tijani kaga bambancin mu da su ke sannan mu ba za ka zagi wani malami a cikin mu ka kwana kana zagin Abubakar gumi wannan tsakanin ka da shi ne ko ka kwana kana zagin Dr. Ahmad wannan tsakanin ka da shi ne ka kwana kana zagin Sheikh Abubakar Jibril wannan tsakanin ka da shi ne amma idan ka taba matsayin manzan Allah to ko kai waye sai mun taba ka wannan shine rigimar mu amma su ko babu ruwan su ka faɗi bakar magana ga manzon Allah kai kaza in dai ka ce shehi ya zama kaza shikenan magana ta kare ba ka laifi ba bambancin mu da su kenan ka gwara cikin duk kaset din da muka taba yi da wanda zamu yi nan gaba su kuma ka ɗauko duk wanda suka taba yi da wanda za su yi nan gaba shi yasa tunda ba su da gaskiya sai dai su nemi rigima sai dai su nemi tashin hankali mu ko tunda mun riga mun san muna da hujja ai mai jari a kasuwa baya cewa a kona kasuwa duk wanda kaje ce a kona kasuwa to baya da rumfa a ciki ya tabbatar hasararre ne baya da rufa a ciki amma wanda ke yace a zauna lafiya yana da jari a ciki idan an bude kasuwa zai ci riba yanzu su sun riga sun san wato gaba ɗaya tusa ta karewa bodari babu wata shiga da kunun zaki zai wata za ta ba ko tsoro duk abin da za su faɗa sun gama faɗa to shi kenan sai ai mai sai yi tashi hankali mu kuma da mu baya karewa yau babi muka fara sai mu ne muka karanta babin bai kare ba dole mun hakura ba dan mun so ba sai sati mai zuwa an gani abin baya karewa in mun saki wani littafin mu shiga wani in mun saki mu shiga wani su kuma duk abin da za su faɗa sun faɗa ya kare ba sabo da za su faɗa ko dai su faɗi na Allah da na sa wanda yana nan to kuma ba sa son haka dan za su rushe abin da suka gina a baya ko su ƙara maimaita na da mutane sun gaji da ji to ya za a yi a yi rigima a yi rigima sai ne sai a yi fada a za a tashi hankali za a wala duk wanda ya ce za a tashi hankali baya da gaskiya ne mu abin da muka ce duk wanda yake bukatan tattauna da mu dan na ji waɗansu maganganu tsakanin waɗancan laccoci da aka yi baya zuwa yau wayaya a cikin gari duk wanda ya ce za mu tattauna ba mu jin tsoron mu tattauna da kowa ba kan addinin nan sharaɗin da muka bari sai muke ƙara jaddadawa Abin da muke so idan mutum yana kadiriya yake son a tattauna to wanda za mu tattauna da shi ya zanto ya isa wakilci kadiriya din ba dan ku ci ku ba mu ba idan mutum na tijani yake son a tattauna ya zanto ya isa wakilce ta saboda akwai yan muna kadiriya akwai yan muna tijaniya wanda shi bai isa wakilce ta ba bai isa a bakin teci mata albasa ba in ya zo muka tattauna da shi muka ce yace muka ce yace ko mun bashi kwarin hujja ba zai iya karba ba sai ya ji ya nemo izini to sun ce kaza in kar in yadda ko kar in yadda kaga wannan bai isa wakilce su ba amma idan aka ce wannan shine halifan wajen wannan shine shugaban bangaren wannan shine shehin wuri kaza to kaga ya isa ya isa wakilci wajen kenan yadda idan mun ce ya ce muka ce yace yaji kwarin hujja idan yace ya yadda baya jira sai ya je gida ya nemo izini ko to irin wannan muke so mu tattauna da shi ba yan ku ku ba mu assalamu alaikum ah,